tana cewa ta yi wa uwar gidanta asiri ne lokacin da ta je gidan tana amarya ta hanyar mayar da ita mai bin maza wanda hakan ya sa mijin nasu ya sake ta kuma 'yan uwanta ma suka yi watsi da ita yanzu haka malam tana karuwanci malam na yi nadama kuma na rasa yadda zan yi malam ina mafita asirin da kika yi za a je a bincika yadda aka yi shi a je a lalata shi inna ilaihi raji'un to ya dan uwana dan Allah an bai wa mata wa'azi ba su waye dace aiwa ka duba dai abin da wannan baiwa Allah ta aikata haka nake gani da azumi wasu malamai dan suna yawan wa'azi ga mata ko kuma ko da yaushe masu wa'azin su zai wuya su yi su gama ba su ambaci mata ba za ka ga wasu suna gaya musu kalamai na izgilanci da abubuwan da ba su dace ba to kuma sai na fuskanci wani abu wasu ba komai ne yasa suke wa malaman nan wannan abu ba face ko akwai saɓani na fahimta ko na haƙida ko kuma na siyasa zai sa suke gaya wa malamai waɗannan abubuwa ya ɗan uwana a nawa tunanin wa'azi ya dace a yi shi akan kowa da kowa amma ba laifi ba ne ba don an yawaita wa'azi akan mata tun da kaji manzan Allah alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba fitinar da ya tafi ya bawa sa face mata to in an yi wa'azi a kansu ai ba wani abin aibu bane ne ba domin kuwa ka duba abin da wannan baiwa Allah ta aikata ki zo ki samu mace a gidansu da mijinta kina amarya aka bibiya ita har da 'ya'yanta baki ji tausayin 'ya'yan nan nata ba aka bibiya har da ƙananu ba ta ji tausayinsu ba ta yi asiri ta bu maza har yan uwanta suka guje ta mijin ma suke ce yanzu take aikata karuwanci yanzu in ba a wa'azi ta yaya waɗanda suke aikata waɗannan mummunan ayyuka za su ji abin da suka aikata babban laifi ne har su ji su su yi nadama ya ɗan uwana ko ‘yar uwata ka sani fa shi wa'azi tunatarwa ce kuma faɗakarwa ce in ka ji an yi wani abu kana aikata wannan abun ko kuma kina aikata wannan abun yana da kyau ka gyara ka gyara ba wai nuna kyama ba malami ya faɗi wancan kaza kaza ni dinnan ba ruwana da ra'ayin malami ko sa ko mene ni dai buri na in ji gaskiyar kurin in ji gaskiyar amma sai mana ma wasu malaman sai ka ga abin takaici abin da ya dace a ce su yi al'umma su koyar da al'umma abin da ya dace sai ka ga ba shi suke ba ta shi suke ba yanzu youtube channel kamata yi akwai wasu shafuka na youtube dinnan da za ga ba su da aiki wai kuma malamai ne waɗannan ba su da aiki sai ƙalubalantar wani mudu wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan uwanmu ne in ya faɗa abu na gaskiya in dai mun ji ta za mu yi aiki da ita amma ba ruwanmu da aƙidarsa ba ruwanmu da fahimtarsa ba ruwanmu da ra'ayinsa na siyasa kurin mu gaskiyan muke nema amma sai ga su sun zauna ba su da aiki a yau malam wani ya kalubalantuwa ne alhali mu ba haka aka ce su zo su koyo da al'umma ba ba haka aka ce ku koyar da al'ummar annabi al'ummar annabi koya musu yadda za su san allan yadda za su san zamantakewa yadda za su in sun sami iyalai su yi abubuwan da ya dace da iyalansu ba kurin ku zo ku zauna mukabala-mukabala ba to shi yasa a fahimta da abin da yake faruwa kenan ga wasu suke gaya wa malamai kalamai marasa daɗi kurin saboda bambanci ra'ayi ko siyasa ko haƙida kuma alhali yakan bai dace ba tun da ji ma'aikin allah yana ƙara faɗa ya ce ba fitinar da ya tafi ya bar wa al'ummarsa face mata kuwa ka san kuwa mata dole a yi wa'azi a kansu a yi wa'azi a kan kuwa amma don wani ya yi a kan mata ba laifi ba ne ba kuma sai gashi muna cikin al'ummar da mafi akasarinmu tun daga mazan han matan mazan mayin mata ne haka matan mayin maza ne ban ce ka yi aure ba amma a arewacin najeriya ne fa za ka samu mutum yana da macensa ɗaya ko biyu ko uku ba shi da wata wadata a lokacin suna ta masu da daɗi ba daɗi suke iya yadda za su zauna lafiya sai wata dama fa ta zo masa sabida kwaɗayi ba hana ka aure ba amma sai ka ga maimakon abin da matan nan lokacin da babu waɗannan damas aka gaza yi musu a ce an musu yanzu wata dama ta zo sai kurin ya ƙwallara ido wata yake hange sabida kwaɗayi to haka matan su ma me yasa na ce suka zama mayin maza yanzu in ba mai tan namiji ba daga zuwan ki kin zo baki ji tausayin yaranta ba baki ji tausayin ta ba kika kada ta kika raba ta da mijinta da 'ya'yanta kurin dan ke ki zauna ke da shi kuma idan kin yi haƙuri fa tsakanin mu mazan da matan ta akai mu yi haƙuri in kai namiji ne ka yi haƙuri ka ɗan taɓa da wannan na duniyan matan duniyan nan kafin ka je wajen Allah ka samu matsarkaka matabbata wanda ba sa yin wani abu na ƙazanta haka ke ma in kin yi haƙuri kin yi biyayya ga wannan mijin naki na duniya kafin a je wajen Allah ku ƙara samun tabbatuwa ku ƙara samun abubuwa na tsarki matabbaci wanda namijin ba gajiya ba abubuwan ƙazanta a tattare da shi amma sai na kwaɗayi musamman a wajen neman aure ka ga mutum ha kawai shi dai ba a ce kakka auri mace don tana da kuɗi ko tana da ilimi ko nasabarta ba amma so samu ka samu mace mai tarbiyya ni ba kowa ba ne ba ɗan kowan kuwa ba ne ba amma duk kuɗinka ko duk kuɗinki ni ba zai ruɗe ni ba in biye miki ko kuma duk kuɗin eh, sai ke har ta kai ta kawo ki samu ki yi da ni domin ki ta min abin da kika ga dama komai namu muna bin sa salamun salamun muna bin sa da addu'a abu ko menene yin alkhairi ne Allah ya tabbatar mana in babu alkhairi ka Allah ya mana canji da mafi alkhairi sai ka ga wani shi kurin sai gidan mai kuɗi alhali wannan mai kuɗin in ka je auren wannan auren yarsa in ka samu dan yana da kuɗi ko tana da kuɗi wannan yar tasa ba shi ne zai sa wai kai ba za ka yi talauci a duniya ba haka waccan 'yar talakar don ka ta saboda talaucin iyayenta ba shi ne zai sa don ka aure ta ka zama kai ma a talaka ne kamar iyayenta talauci da arziki riga ne Allah yana sa wanda ya ga dama kana da ta arziki yanzu ya ɗauka ya sa mata talauci kana da ta talauci yanzu ya cire ma ya sa mata arziki tarbiyya 'yan uwana ya dace a ce mu bi in ka mace don kyanta akwai tsufa kyan yana karewa in ka mace don asalinta ko dukiyarta wannan dukiyar tana iya suna iya zama talaka in kuma nasaba ce a a gidan sarki ce ko gidan sarkin nan ko kuma gwamnan nan yana iya zama yanzu tsohon gwamna ko kuma yana iya zuwa yana iya zama marigayi kaza an ce ai da wani gidan kaza yake aura amma yanzu ya zama ai ya mutu wani shi sa tarbiyya ko tana nan daram don ba inda take zuwa sai ma ƙara haifar da ita da za ka ita ta yi ta zira'aka amma sai na idan ya rufe ga kwaɗayi idan ya rufe da neman yan gidan wane idan ya rufe da neman yan kuma wasu za ga ba kwaɗayi ne yake kai su wajen 'ya'yan masu halin ba rashin mutuncin da zai je ya tara a wajen 'yan uwarsa talaka yana talaka zai je tarar ya fi abin da gidan mai kudin wasu za su aikata masa sai ka ga ya gwammace je gidan mai kudin dama ya zo ne bisa shahada in ta faru sa'a ya zo ya gwada in ta abu ya yi shi kenan allah ya ba shi sa'a amma dama shi ya je ne da neman sa'a nan kuwa yana ganin komai daidai ne amma zai ga abin da za a aikata masa a nan ɗin can ɗin ba za a aikata masa ba zai ga wani ya tafi can ɗin sai dai kurin Allah ya gyara zukatan mu tsakanin mu da shi ya shiryar da mu saboda asadul kullu nurul kullu muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam